yan magana kan ce shari'a saɓanin hankali sai dai a nan makauniyar shari'a na zo in tallata muku shin kun taɓa cin karo da littafin fasihiyar marubuciyar nan mai suna iklima adam idan amsar ka a'a ce to maza ka biyo ni ka sha karatu a cikin sabon littafinta mai suna makauniyar shari'a Makauniyar shari'a littafi ne mai bibiyar ma'ana sunansa, don kuwa ya kunshi wata irin rikitarciyar shari'a, cin amana, zagon ƙasa, da kuma soyayya irin ta gani kashe ni. Makaranta littattafan wannan marubuciya sun san irin salanta tun a littattafanta kamar kai ka wa kanka, ruɗani, rai ɗaya, da kuma ƙanwata. yanzu kuwa sai ta ce muku haɗu a makauniyar shari'a farashin wannan littafi naira ɗari biyar ne kacal ga mai buƙatar mallakan za a iya tuntuɓar marubuciyar a lambobin waya kamar haka 09069080725 ko kuma plus 229 makauniyar shari'a shi ne sunan littafin. Wata shari'a.